بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو مثل الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة بالكيس وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مهاد الأمر والنحو فإن الارتفاعة التي تجد الفيل تكون مقارنة له ولا تثبت إلا لمجهولها كما ذكرها في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وفي قوله وكانوا لا يستطيعون السمع وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي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 ga watan biyu shekara ta miladiya dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin wani littafi cikin littafi mai suna a da amal التحفة العراقية shaykhul islam taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn السلام al-harrani al-dimashqi wanda ya bar duniya ne da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana shekara 728 wannan kuma shi ne majalisun mu na nawa na 23 ah, na 24 kuma a jerin wannan majalisoshin wannan zama shi ne na nawa na 68 a yau za mu fara karatu a cikin littafi a ah, sabon bugu yanzu dai na san masu karatu ko in ce masu son karatu don wanda ke littafin da ma wanda ba su so saboda haka yana da kyau ɗan uwa tun da ba mu ta ba muna shafi na talatin da shida a wannan bugu wanda a gaban mu nan gaba akwai wajen shafi zai kai kimanin shafi saba'in ko ma fiye da saba'in saboda haka kun ga akwai sauran karatu da yawa saboda haka waɗanda suke bukatar littafin yana da kyau su mallaka don na san an kawo shi nan kuma ba a buga shi da yawa ba adadin da aka buga adadi ne iyakantacce saboda haka wanda yake sha'awa ya kamata ya kokari ya mallaka da wuri don watakila idan ya tsare za a kuma ɗaukar lokaci kafin a buga shi kuma ba lalle ne bugu na biyu ya yi kai na farko ba idan ba a manta ba da islam ibn cikin bayanan da ya koro a wannan littafi yana magana akan cewa bautar Allah da tauhidi da biyayya ga Allah yi masa da'a barin abin da ya hana riƙe alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkan waɗannan ayyuka ne da ba sa yiwa bawa ya zan ya yi su sai da taimakon Allah duk da cewa Allah madaukakin sarki ya bawa bawa wata mashi'a iyakantacciya amma wajibi ne bawa ya sani cewa mashi'ar nan tashi tana karkashin mashi'ar ubangiji sai abin da Allah ya ce ya wakana shi zai wakana don haka musuluntar musulmi da da'ar musulmi da biyayyarsa da bautarsa ga Allah da tauhidinsa dukkan waɗannan abubuwa ne imani daga Allah da ya yi masa idan ba dan ubangiji ya in tashi da wannan ba ba zai zama muminin ba ba zai zama mai ibadar ba ba zai zama mai da'ar ba saboda haka muke neman Allah ya taimaka mana a cikin bautar mu ko yaushe muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to a cikin bayanin da yake ya kawo hadisin sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yarda wanda bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa sa'ad ibn abi waqqas yace innaka lan tunfiqa nafaqatan تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة kai ba za ka ciyar wata ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba wacce ka yi ta dan Allah in nan dasta biha darajatan da sai ka kara matsayi a gurin Allah wa in akan ka kara daukaka a gurin Allah hatta lokmata ta zawa fi simra'atika hatta lomar da za ka sanya a bakin matarka ubangiji sai ba ka lada akan wannan malam yace fa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ba da labari أن الله يدور على العبد الذي هو ضد الكيس Allah maɗaukacin sarki yana kama mutum da laifi na gajiyawa gajiyawar da take nuna rashin amfani da damar da take da ita ubangiji ya baka wata dama ya saka maka mara na yi aikin da'a amma sai kake amfani da wannan damar to akan wannan ubangiji yana yi kama ka akwai gajiyawa ta babu yadda za ka yi mutum ne babu yadda za a yi ya yi sadaka saboda ba ya da shi babu yadda za a yi ya je hajji saboda ba yi da dukiyar da zai je hajji ko ba ya da lafiyar da zai iya zuwa hajji ko kuma ba zai iya fita jihadi ba saboda ba yadda zai iya fita jihadin wannan gajiyawa ce ta ba yadda za ka yi ubangiji ba zai kama ka akan wannan ba amma ubangiji ya baka dama ya baka dukiya maimakon ka yi amfani da ita cikin abin da zai jawo maka yarda Allah sai ka yi kaga anan gajiyawa ce ta sakaci ba gajiyawa ce ta kakasa ba ko ubangiji ya baka ikon wato ya nuna maka gaskiya ga sanan a fili kanara ka gane ka fahimta amma ka ki aiki da ita a cikin ka cikin mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi sallama tare da cewa ka gane menene sunnar a ka cikin an gida ko da yake tsamo tsamo tare da cewa ka gane illar illar bid'a to kaga wannan gajiyawa ce ta sakaci ba gajiyawa ba ce ta kasa fahimta ko ka kasa ganewa to ita ce ilmi yi ce wannan gajiyawa a kanta ubangiji yana iya kama ka ce wa huwa tafritu fi ma yu'maru bi fi'lihi shi da mutum yayi sakaci akan abin da aka umarce shi ya aikata fa inna zalika yunafi al-qudrata al-muqarinata lil-fi'li wannan yana kore kudura iko wanda yake tattare da aiki wa in kana la yunafi al-qudrat al-mutaqaddimata duk da cewa baya kore iko wanda ya riga ya gabata allati hiya malakul amri wallahi iko wanda shine umarni da hannu yana rafe da shi a nan ibn tabiya yana yi mana ishara zuwa ga wani sabani da aka dace ana yin shi karshe aka kawo ga warware wannan sabanin ta hanyar bayani da ahlus sunna suka yi al-qudra shi ne iko da Allah madaukakin sarki yake bawa bawa shin ikon da zai baka iyawarka da za ka yi na abu kaza ko ka kasa yin shi shin yana kasancewa tare da aikata wannan abun ko ko a yana riga aikin wataƙila abin yana buƙatar bayanin ta yadda za a fahimce shi sosai aikin da bawa zai yi da aikin da bawa zai yi misali mu ɗauka musulunci musulunci aiki ne akwai wanda ya musulunta akwai wanda yake musulunta ko mu ɗauka bawa mai sabon Allah wanda baya kiyaye sallah akan lokaci misali kiyaye sallah akan lokaci aiki ne akwai wanda yake kiyaye sallah akan lokaci akwai wanda baya kiyaye sallah akan lokacinta shi ne mai shi ne wanda yake mai sabon Allah to wannan aiki da da bawa zai yi shin bawa ubangiji ya ba shi iko ne ya aikata aikin da yake aikatawa din nan amma aikin da ubangiji ya riga ya san ba zai aikata shi ba ubangiji baya ba shi iko a kansa misali mutumin da ya musulunta ubangiji ya ba shi iko akan zai musulunta saboda haka ya musulunta mutumin da ya ki musulunta ubangiji ne bai ba shi iko akan musuluntar ba saboda haka ya kasa musulunta an fahimci wannan to idan aka ce ubangiji ya ba wa mutum iko shi ya sa ya musulunta wancan kuma ubangiji ya hana shi ikon ya musulunta shi ya sa ya bai musulunta ba shin anan ba za a ce ubangiji kenan ya tirsa sawa bawa yin kafirci ba inda ya hana shi ikon ya musulunci idan ya hana shi ikon ya musulunci dan menene kuma zai kama shi da laifin yaki musulunci sai ya ba shi ikon bane ya gani ai da sai yayi za a iya faɗar haka ko ba za a iya faɗa ba yayin da kuma kai musuluncin kaga ubangiji ne ya baka ikon yi shi ya sa kai to wasu suna cewa bawa ba ya da ikon aikata abin da bai aikata ba abin da yake aikatawa ba ya da ikon aikata shi ne shi ya sa bai aikata shi ba abin da ubangiji ya riga ya san bawa ba zai aikata shi ba to bai ba shi iko a kansa ba shi ne suke wannan shi ne ma'anar al-qudratul muqarinatu lil fi'l ikon da yake tattale da aiki wanda idan aka same shi za a samu aiki idan akwai shi to aikin zai biyo bayan ta haɗa suke ba sa rabuwa amma iko da bawa da za a bawa bawa wanda daga baya zai zo ya aikin ko ya yin aikin wannan ne al-qudratul mutaqaddimatu ala al to wasu daga cikin da waɗanda suke yawan surutu akan abin da ya shafi sha'anin sifofin Allah maɗaukacin sarki da ayyukansa suna kore al-qudra al-mutaqaddima ala al suna cewa duk aikin da bawa ya yi to a lokacin kudurar take idan bai idan ainihin aka ga bai yi ba to babu kudura domin babu wata kudura da zai samu gabanin aiki sai dai tare da aiki to wannan maganar kuskure ce ibn taymiya yana so ya gaya mana cewa kudura iri biyu akwai kudurar da take take zuwa tare da aiki wacce ita ce take haifar da aikin akwai kuma kudarar da take tun farko ubangiji yana ba wa bawansa wata dama da tun farko yana ba masa ta yi in ya ba shi wannan damar ya yi aikin ta yi ya yin aikin waɗannan abubuwa biyu dole ne mumini ya fahimci akwai su akwai iko da ubangiji ya ba wa kowane ɗan adam tun karan farko wanda ba tare da aiki ikon yake zuwa ba daga baya ne aikin zai samu kuma zai ci samuwa akwai kuma ikon da ubangiji ya bawa bawa wanda a tare da shi aiki yake haihuwa gaba daya to a wani guri ubangiji za ka gaya ya sanya istifa'a ita ce sharadi da aiki to wannan istifa'a ita ce al-istifa'a ko al-qudra al-muqariyatu kamar ubangiji ya ce walillahi walillahi ala nasi hajjul baiti man istafa'a ilayhi sabila wane ne hajji ya wajaba a kanta shi ne wanda yake da wadata yake da lafiya zai iya zuwa ya hajji wannan shi ne hajji ya wajaba gare shi kaga wannan wadatar da wannan damar da yake da ita sannan kuma aka samu wani wata azama daga zuciya wato ya riga ya yi kudiri aniyar lallai lallai zai jirgin daga zuciyarsa wannan shi ne yake yin haji wanda ubangiji bai ba shi dama ba ta dukiya bai ba shi dama ta lafiya ba wannan ya hana shi istifa'a wacce take ita ce za ta ba shi dama ya wannan aikin wannan ubangiji baya kama shi a kanta la yukallifu na san illa wusaha ba ya da dukiyar ba ya da lafiyar kaga anan ba ya da abin da zai iya yin aikin hajjin da shi saboda haka ubangiji ba zai kama shi da wannan ba amma idan ka ce ubangiji ya zare wa bawa ikon yin hajji tun farko ba shi yasa bai je hajji ba kaga da ba za a zargi wanda bai je hajji ba sai ai tun farko ma an zare masa ikon don haka lima mustafa da aka ce ai shi tun farko ba a ba shi ikon ba a'a wannan ikon na farko akwai shi daga baya kuma sai a samu wani iko wanda zai zama tare da aikin shine ya zama yana da dukiyar ya kuma zama yana da wannan matsalar tana da faɗi wa kila tana ɗan tsaurin fahimta na san wasu za su gane wasu kuma za a jima ana wawawa to shi da ibn taymiya yake cewa fa inna dalika wato sakaci da abin da Allah ya umarce ka ci wa huwa tafriqu fi ma yu'maru bihi sakaci a cikin ubar abin da ubangiji ya umarce ka da aikata shi fa inna zalika yudafil qudrata al-muqarinata lil ilm wannan yana kore wata dama da ubangiji ya baka wasu take tattare da aikin mutumin da ubangiji ya ba shi damar ya musulunta saboda an bayyana masa musulunci an aiko da manzanni da littattafai sun zo sun yi jihadi sun bayyana wannan littattafan mabiyansu sun yada wannan littattafan sun yi bayani sun yi da'awa mutum da'awa nan ta zo kunnen kuma ya fahimta amma ya fi ya ke aikata to kaga anan akwai damar ya aikata amma yake yi ita ce wannan al-qudra al-muqarrada lil fi'li wa in kana la yulafi al-qudra al-mutaqaddima allati hiya manaqul amri wal nahy ubangiji ya ba shi iko tun farko wanda a kan wannan ikon ne ya sa ya ce yi kaza ko gar kaza ubangiji ya ba ka iko ka zama mutumin kirki a kan wannan ikon ne ya sa ya ce da kai zama mutumin kirki idan ka ki zama mutumin kirki wannan ikon da ya baka yana nan amma ko baka yi aiki da shi ba wannan damar da ya baka tana nan amma ko baka yi aiki da ita ba fa inna al-istita'a allati tujibu al-fi'la takunu muqarinatan lahu istita'a iko dama wacce take wajen ta aiki takan zama tare da aikin kamar mutumin da yake lafiyayye zai iya tsayuwar sallah kaga anan yana da istifa'a yana da dama ta ya tashi sallah a tsaye قول هكا زي جسال الدين وهي إتتي استطاعة المتشحة للفعل الموجبة للفعل المستلزمة للفعل دو أنا كيرا سبع المنسونة مقاربة له ولا تسلق إلا لمصدورها وأن الاستطاعة بس الله تداشي دولة بس يبقى أبن ليكي دولي الإنسان مطمئن ليكي باشي لقفا هو أبن ليكي يجي ليسلع دولي كان وأن الاستطاعة تسيما ba zai yi ba wannan istifa'a a ta ba shi dama ya sallah a tsaye mutumin da ba zai iya zama ba istifa'a ta shine ya sallah a kwanci wannan a da yake da ita ba za ta ba shi dama ya yi sallah a zaune ba kaga al a irin wannan addu'a da take tare da al'amur wallahi kan kasance la tasluhu illa li maqduriha ba ta dacewa sai ga abin da yake an yi ta domin shi wanda yake gwargwadon wannan a din kama da tara Allah ta'ala fi kaulihi kamar yadda Allah ya ambaci irin wannan istifa'a din kaga anan mun fara sha mun fara sha bamban da kai ko sai wani abu da ba aka rubuta kama da tara Allah ta'ala fi kaulihi na ba ji dadi ba akwai gyare-gyare da muka yi a wannan sabar wanda ya saba da wannan da da muke karanta kuma banda wannan ma kai wani gyara kafin mu kai ko ba kai ba kai wani gyara a cikin karatun ka yi. ta kunu bukari na sallahu ya sa wata kuwa ya kunu ne ko wata kunu wata kunu biha ta gaba haka ya kai ka karanta ne ne ta kunu bukari na sallahu wala ta sulubu illa ne masu duniya masu fotofi za su ga akwai bambanci da yadda yake a fotofi kuskure ne na cikin fotofi wannan da muka rubuta shi ne تكون مقارنة له ولا تسلوه إلا بمقدورها هذا بيان يا sosai. kama zakara Allah ta'ala fi qawlihi kamar yadda Allah ya ambace ka inda yake cewa ma kanu yastati'u da sama wa ma kanu yusiru kafirai ba su kasance suna da ikon su ji ba ubangiji ya ba wa kafirai ji ko bai ba su ba ya ba su ji ya ba su gani ko bai ba su ba ya ba su gani amma wannan jin da suke da shi ya sa sun fahimci gaskiya sun saurari sun yake da ita wannan ganin da ya ba su ya sa su sun ga gaskiya sun yi sun ta sun yi aiki da ita ba su ba kaga anan ubangiji ya kore wata istifa'a duk da cewa akwai wata istifa'a da ta gabace ta istifa'a da ta gabace ta ita ce ubangiji ya halitta su da ji da gani eh? dan su ji gaskiya su ga gaskiya su aiki da ita ko ba ka ba amma wannan damar da ya ba su wannan istifa'a din ta farko da ya ba su wannan kudura ɗin ta farko da ya ba su damar farko da ya ba su suna da damar su yi aiki da ita suna da dama su yi aiki da ita liman sha'a minkum an yastafi fa man sha'a takhadha ila rabbih sabila kaga ubangiji ya ba su wata dama ya ba su yanci kware kware yanci su kama ta tafarki mai kyau kuka su kama kaga wannan ita ce al-istifa'atu mutaqaddima wanda tana nan babu wannan da zai yi da'awar cewa an tsora masa abin da ya fi sa to amma kuma ba su yi amfani da ita ba sun yi takaci da ita wannan istifa'a din ta biyu wanda ne su ji su gani su yi aiki da gaskiya wannan istifa'a din kuka ce albukari da al a nan sun yi takaci da ita ba su yi aiki da ita ba ita ce ubangiji ya kore ce ma kanu yastafi'u lis-sama ba su da wata dama ta su ji dama ta biyu wadda take hada da aiki babu ita tattare da su ma'ana ba a shirye suke su ji ka ba ba su ne suke su aiki da abin da ka zo da shi ba an gane ko da haka kaga abin da yake kaddara ubangiji ya riga ya rubuta ubangiji ya tsara ubangiji ya riga ya saukar da shi daban da abin da yake irada ta mutum kuma me yake so me zai yi mutum ne ya ce da Allah ya so da gaskiya da na musulunta ya ce maka shi yana son ya musulunta amma da Allah ya so shi da ya so shi da musulunta da ya musulunta wannan magana ta tana da ma'ana ya ce shi yana son musulunci amma da ubangiji ya so shi da musulunci da ya musulunta kaga da yace yana son musulunci kai yayi in yana son musulunci babu abin da ya hana shi shiga musulunci da a ce yana son musulunci to ba zai ce ubangiji ya hana shi shiga musulunci saboda aka kalmar ya so musulunci kariya ce tun da har ya ce da Allah ya so shi da ya shiga musulunci an fahimta ko yau haka nan wasu da ne wa kano ya sabi la sam'a da Allah ya ce kafirai su ba su da dama ba su da iko su ji a nan ikon da ake korewa ikon da yake tattare da aiki ba ikon da ya riga ya gabata ba وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن. استطاعة وتتكد علاقة لأبني لهن. تا يؤتى بأيك تا يؤتى ألك أيك. ubangiji ya ba ka istifa'a ka zama musulmi ta yi mutum ya zama musulmi ta yi ya zama musulmi ubangiji ya ba shi istifa'a sai ya zama yana sallah cikin jama'a ta yi yayi ta yi yayi kama fi qawlihi ta'ala wa lillahi 'ala an-nasi hajju al-bayti man istata'a ilayhi sabila man istata'a ilayhi sabila kaga kenan akwai wanda zai zama yana da istifa'a din amma ya yi hajji kaga wannan istifa'a din ita ce wacce take tattare da ai mutum zai iya yin aikin kuma zai iya yin zai yin aiki in ya ga dama وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين سل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يدعى عمران بن حسين يجي كي يصلي على الايه فإن لم تستطع إذا ما ذاك إيه يأتي متى يأذن فإن لم تستطع إذا ما ذاك إيه يأذن فعلى جنب كي أتشي به to wannan shine kashe-kashen istifa'a da inda ke zuwa ya rika yi a tafarka daga ciki akwai nan littafin al-tufal iraqiyya ko littafin a gurare daban-daban cikin majmu'ul fatawa cikin cikin littafin sa minhajus sunnah nabawiyya cikin as-safadiyya duk yayi wannan kashe-kashe na al-qudra ko al-istifa'a inda yake cewa nau'i biyu ne akwai jayayya ne a da can da ake kai tsakanin al-mutakallimuna masu surutu akan harkar sha'anin tauhidi su kuka su fito da wasu maganganu wanda za su kawo rikici cikin jama'a to ibnu taymiya aka yi kokari ya warware rikicin ta yadda mai shubuha ba zai samu shubuha ba malam yake fa hadal mawdi'u وهذا الموضع الذي كتب فيه بنو آدم أربعة أقسام قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لألوهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة وهو حال كثير من المتفكهة المتعددة فهم مع حسن تقديرهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والأجل والخذلان لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تكوي العبد وتيسر عليه الأمور ولهذا قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ما لا يصير غير فهذا الموضع ولم بجري قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام mutane sun tafi gida hudu dangane da wannan bigire wannan magana da yake magana ta tawakkali da neman agaji da neman tallafi daga Allah cikin abin da kake yi da bauta maka kada ka zata cewa wato abinda duk ka zanka a ciki na bautar Allah babu taimakon Allah a ciki a'a ubangiji ya sanya wato zaɓin kai kanka na ka yi abin wata wata ɗafi tsakanin asabab wal musabbab ubangiji shi yake halittar al-musabbabat yake halittar al-asbab laha duk wani abin da ubangiji ya riga ya hukunta ya sabbaba shi shi yake halitta wa wannan abin dalilin faruwar abu saboda ka dan adam gwargwadon ikon da Allah ya bashi wannan wasiɗa ce adat ne na a samar da sababi a samar da musabbab yayin da ka ɗauki alkalami kake rubutu da wannan alkalami din alkalami din nan dole da shi ka yi rubutu amma ba shi ne ya rubutun ba kai ne mai rubutu an tashi za a ce maka kai ne mai rubutu amma kuma shi wannan alƙalami ya zama a da ne wasiƙa ne sabab ne na faruwar wannan rubutun lokacin da manomi ya ɗaukar sanyarta ya yi noma da ita ba a cewa ya ita ta yi noma sai dai a ce manomi shi ya yi noma amma kuma zai yiwu ya je gona ya kama noma ba farkon ba zai yiwu ba saboda ka ita ce wasiƙa tsakanin aikinsa da kuma abin da aikin zai haifar to haka ubangiji ya sanya ayyukan da yake halitta na ayyukan bayi halittarsa da ayyukan bayi da kuma wata dama da ya gawa bayan wannan damar da ya wa bayan ita ce bi masabatin wa zai allati tarbitu bayna al-asbab wa musabbabatiha don haka ba ka kore wa bawa aikinsa ka ce eh, bawa ba ya da wani aiki sai abin da ubangiji kawai ya gudanar shi ne kawai yake faruwa amma bawa ba ya da wata tabu wannan kuskure ne a cikin ahlus sunna ubangiji ya jingina wa ta kasbi yace la ma kasabat wa alaiha maktasabat akwai aikin da za ka yi mai amfani akwai wanda ba ya da amfani aikin da za ka yi mai amfani ka ci moriyarsa a duniya da lahira aikin da mutum zai yi mara amfani ya ga moninsa a duniya da lahira kaga ubangiji ya jingina umurtar wannan aiki zuwa ga bawa yace laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat ashe akwai alkasbu a tattare da bawa wannan ba shi yake nuna bawa yana tarayya da Allah a cikin halittarsa ba ubangiji shi yake halittar ayyuka gaba ɗaya wallahu khalaqakum wa ma ta'malu ayyukan da wuce yi ubangiji shi halicce shi halicce ayyukan kamar yadda ya halicce to amma ya sanya wannan aiki namu ya zama kamar wasu ce da za ta kulla tsakanin sabab da al-musabbab wannan aiki na mu shi yake nuna mu muka halicci aikin ba kamar yadda wannan amfanin da alkalami ya yi maka wajen rubutu ko ya ta maka ko an ta wa wanzami ba ita take nuna cewa aikin ta bane ba na wanzami ba an gane ko an fahimta abin da nake nufi wasu sun gane to shi ne malam yake cewa mutane sun tafi gida hudu dangane da wannan sha'anin kaso na farko qaumun yanzuruna ila janib al-amri wal nahy wal ibadati wat ta'ati kaso na farko mutanen da suke duba zuwa ga bangaren umarni da hali bangaren ibada da da'a ga Allah shahidina li uluhiyyati rabbi ko da yaushe suna hararo uluhiyya ta ubangiji wannan wawu sun babu ita shahidina li uluhiyyati ba uluhiyyati ba شاهد شاهدين بألوهية الرب سبحانه الذي أمروا ان يعبدوه هو يتسنى هلالو وبيجي شيني ألا وانده يتجنت أبو تامتا وانده شيني يؤمرني بشي وانده أبو تامتا كنت سنة كان وين الظالم جالب ألا يأتي كي سلح كلا سلح ألا يأتي كي أزم كلا أزم كي زكا كلا زكا هاتي كلا أزم كذا وجه جسيا كلا جسيا كلا جسيا وانا ظالم وسمتا لكوش كي سلح wala da ila janibin qada'i wal qadar amma ba ta duba zuwa ga janibin alqada'i wal qadar abinda ubangiji ya hukunta abinda ubangiji ya kaddara ba ta duba zuwa ga wannan janibin wata wakuli wal isti'ana ba ta duba zuwa ga janibin dogaro ga Allah da kuma neman taimakon sa. wato kada ka manta dan ka kana bautar Allah ka ji cewa Allah ne ya sa ka yi wannan bautar daidai ne amma kuma ka ji cewa ubangiji ne ba ka damar yin bauta wannan janibin da dama ba a hararo shi in ka ganka cikin ni'imar imani ka ganka cikin ni'imar musulunci ka riƙa jin a ranka cewa ubangiji ne ya shige ka alhamdulillah da zai hadana da hada wa ma kunna ne nan tadiya lauda an hadana Allah wato ubangiji shi ya shirya da mu ga wannan musulunci bai yiwuwa a karan kan mu musulmi ba da ubangiji ya shirye da ba walakin Allah ilayhi ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika hum ar-rashidun ubangiji ya sanya muku san imani ya kawata muku shi a zuciya ya sa muku kin kafirci da sabon Allah da kangarewa ya muna na muku shi a zuciya kaga ashe aikin ubangiji ne ya sa maka kaji kana san imani ya sa maka ka ji kana son gaskiya kana son ka zama mai biyayya kana son ka zama mai da'a ga Allah mai riko da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ubangiji shi ya so maka da wannan amma man kana maitar fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها kaga ubangiji a ce shi yake sanya wannan hasken na imani a zuciya wanda za ka rika yawo da cikin mutane wancan kuma kafirin da yake yawo cikin duhun kafirci ubangiji shi ya bashi a cikin wannan ka rika hararo janibi na kaddara da hukuncin ubangiji ka rika neman taimakon ubangiji ya baka damar tsayawa akan wannan hanya kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam kullum yake addu'a Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinika ya mai jiji zuciya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka wannan abin shi abin da muke roƙo ko da a cikin sallolin mu eh dinas siratal mustaqim da muke faɗa wannan shiriyar ta mu ƙara zama masu imani mu ƙara zama masu aiki da kwarai wannan shirya ce muke roƙo a gurin bayyana wasu mutanen suna bautar Allah amma ba su hararo wannan janibin su kawai janibin Allah ya sa su yi abu kawai suna yi sai su rika jin kamar masu suna yi su suke yi wasu ma za ka samu har suna yi wa Allah gori ya munnuna alaika an aslahu qul atamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman su rika yi wa Allah gori su sun musulunta sai a ku da goranta wa Allah musulunci ku sai da ubangiji ya goranta muku ya shirya da ku zuwa ga musulunci ba dan shi ba za ku shirya ba to har kullum ne ne kan hararo wannan janibin ba kawai janibin uluhiyya ba ba janibin al'amur wallahi ba ba janibin Allah ya umarce shi ya hana shi ba a'a ya rika jin kuma Allah ya taimaka masa an gane ko yace wa huwa halu kathirin من المتفقهة المتعبدة إن ولا يدعي لا أدنز على بن أمريكا لهذه كأي جانب الإبادة كأي باع على بن القضاء والقدر باع على بن رجانب التوكل للإستعادة ما لا يأتي ولا إلى هذه لدى ما لدى السماء سوء إلني وأن سكي قوقرين إلني المتفقهة وأن سكي قوقرين فهنتر الدين المتعبدة وأن سكي قوقرين إبادة suna kokarin fahimtar addini suna kokarin ibada amma kuma suna da gafala ba ta duban wancan jahili jahilin alqaba wal qadar yace fa hum ma'a husni qasdihim ke to waɗannan duka ta da cewa suna da kyakkyawan manufa wata azimin na hurmatillah suna girmama dokokin Allah ba za mu gansu suna yin abin da Allah ya hana su ba za su dinga sakaci da abin da Allah ya sa su ba wani sha'airihi suna girmama ayyuka na addini za ka samu duk da haka ya zulibu alaihim al-da'fu wal 'ajz wal khizlan za ka samu rauni da kasawa da ainihin watsi da abin da Allah ya ce yi wani lokaci ya yi rinjaye a kan domin mutumin da ya kasance bai baya neman ubangiji ya taimaka masa akan abin da yake na da'a to babu shakka shi ɗan kuma zai rika samun wata kafa zuwa zuciyarsa za ka same shi wani lokaci yana rauni saboda baya neman ubangiji ya taimake shi akan addinin za ka ji yadda kake jin ka ka ta addini kana buƙatar tallafi daga Allah domin ka yi aiki da addini da ka fahimta akwai wanda sun ji ka fahimtar addini amma ba ta aiki da shi kai kuma ubangiji zai ba ka ilimin addinin ɗan kaɗan amma ka fi da dama daga cikin waɗanda ya ba su fiye da naka aiki da wannan abu to idan kana hararo wannan ba za ka samu rauni ba idan kana neman tallafin ubangiji ba za ka samu kasawa ba ba za ka samu watsi da wasu ayyuka na ubangiji ba لأن الاستعانة بالله دومين دوغانو دا الله والتوكل عليه دومين نيمان تيمقو إلى الله والتوكل عليه دوغانو بريش واللجأ إليه دن تقوم و الدواء وجنسا والدعاء له دروقانسا الدعاء بريش هي التي تقوي العبد وأن أبو بوصول سكي أرسفر باوا وتيسير عليه الأمور سكي أينه sauƙaƙa masa al'amura saboda haka sai ya ga addinin yana da sauƙi babu wani abin da za a umarce shi da shi a addinin ya rinda ganin an matsa masa saboda ubangiji yana tallafa masa akan aiki da addini sabanin idan babu wannan tawakkalin tare da shi sabanin idan babu wannan iyaka nasta'in din wa iyaka nasta'in din tare da shi sai ya ganin kullum abubuwa kamar tsanantawa aiki da an yi magana wani abu a cikin kun fiye tsanani ko kun fiye tsanantawa tare da cewa umarni ne daga Allah karana ba wai ijtihadi bane da wani malami tare da cewa hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam karara ba wani ijtihadi bane na wasu ballantana ce ijtihadi su ne ba lalle aiki da shi ba sai ka ga umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma sai ya rika cewa akwai zakawa akwai takurawa a cikin su to kaga wannan duk abin da ke jawo wannan yadda malami ke shi shine rashin neman taimakon Allah da dogaro gare shi da addu'a a kullum ubangiji ya ƙara kafe zuciyarka akan imani wannan ke yake dawowa ka ganin abubuwa da tsanani amma wanda yake imani ya ratsa zuciyarsa ko ne ne da addini ganin shi ke mai sauki daga ubangiji ya sauka komai babu abin da ubangiji ya saurara ta cikin addini wani ya za ba abu salaf saboda haka wasu daga cikin magabata sukan ce ko suka ce man sarrahu an kula aqwa lati falyatawakkal ala Allah wanda yake sha'awa ya zama ya fi kowa ƙarfi to ya dogara da Allah idan ya dogara da Allah to wanda ya fi kowa ƙarfi domin ya yi riko da babban bangon da babu mai iya keta shi babu mai iya gane shi saboda haka ta fuskar ibada zai zama aku nan, ta fuskar haƙuri zai zama aku nan, domin ta fuskar ibada zai zama aku nan saboda ubangiji shi ke taimaka masa shi ke ba shi wannan damar sai addinin saboda haka sai ya fi kowa ƙarfin addini sai ya fi kowa ƙarfin imani ta dukkan haƙuri ubangiji shi ke ba shi haƙuri da juriya ya kowa haƙuri duk abin da zai samu jama'a su yi ta kakaki suna yi suna raki shi sai ka samu kamar babu abin da yake damun ka kamar shi babu wani abin da yake damun ka a rayuwarsa ubangiji ya ya su zuba masa haƙuri a zuciya wannan abin ne da da da da aka samu wasu magabata suna faɗa akwai hadisi da aka rawaito a zuwa ga Abdullahi dan Abbas zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man hu an yakuna afdal nas fa yatawakkal ala Allah amma hadisin bai inganta ba hadithi ne mai rauni kwarai kwarai da gaske bai inganta ba abinda ya shi yasa ibnu tayyiba bai jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ya bashi a matsayin magana ce ta wasu daga cikin magabata to anan gaban za mu dan daga aya domin in yi amsa ko in yi dan jawabi takaitacce kafin lokaci ya gure akan tambayar da aka rubuta mu wancan satin ne ko satin da ya gabata akan abin da ya shafi rubuya na alfarin zan yi bayani a wanda zai ɗauki mintuna duk da cewa maudu'in rubuya maudu'in yana da faɗi kwarai da gaske inda darasin za mu sa masa duka zai iya shi ne shi musamman ma yadda abubuwa suka sha kuɗi a yanzu suka dawo gwale aka samu wasu hannaye waɗanda suke biya gusun shiga cikin sha'anin da haka abin da wanda yake buƙatar a tsaye a yi fasa kallo na ilimi sosai kallo na tsoron Allah na takawa kallo wanda ya dace da koyarwa ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam babu shakka ruqiya abinda ake cewa ruqiya wanda shi ne tofi shi ne addu'a shi ne neman taimako daga Allah wannan ruqiya abin da yake shari'a ta yarda da shi ta zo da shi shari'a ta zo da abin da ake cewa ruqiya hadisin jabir ibn abdullah da yake cewa wani dan uwansa ya kasance yana yin rukuya duk lokacin da kulama ta halbu wani akan je ya mata rukuya lokacin da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruqa wattaba'in wattawila shirkun da ya ji kalmar ruqa an ce tawaila ko tobi da layu da maganin da ake yi da farin jini ko bakin jini ke wanda ke shirka ne sai haka sai yake ganin to annabi ya hala ayi tofi kenan jabir yake cewa sai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi man istafa an yanfa'a akahu falyafa'al wanda yake da dama yake da iko ya taimaka wa dan uwansa to yaje ya taimaka masa Auf ibn Malik hadisi da sahihi yake cewa sun kasance suna yin roƙa suna yin tofi tun a jahiliya ma suna addu'a suna tofawa wanda ba da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana roƙa suka zo suka ce fa ai su suna yi manzo Allah ce a'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa bir ruqa ma lam yakun shirkun ma lam yakun fihi shirkun annabi yace ku nuna min me kuke karantawa waɗanne irin addu'o'i kuke babu fi ku ci gaba da addu'a ta ruqya amma matukar babu shirka ne hadisin sa'id abu sa'id al-khudri wanda yake cikin sahih bukhari yake cikin sahih muslim abu sa'id al-khudri yake ta wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya suka je wani kauye suka nemi mutanen kauyen su karɓi bakuncin su taimaka musu a matsayin su na baki amma mutanen kauyen da yake marowata ne sai suka kore suka ce ba za su taimaka musu ba ba za su ba su haƙƙin na barci ba saboda haka sai suka yi gaba ba su yi nisa ba sai kunama ta harbi shugaban kabilar wannan ƙauyen don haka suka yi suka yi abubuwa suka ci tara suka ci su je su da bakin nan da suka kora ko a cikinsu akwai ne tawaina akwai da rukuya suka zo suka samu wannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ga abin da ya faru ga shugaban su cikin ku akwai mai tofi suka ce eh a cikin mu akwai amma ba za mu yi ba sai mu yi dinga suka ce to shikenan a yi dinga sai kun yi tofi ya warke ga abin da za mu ba ku shikenan ya karanta masa fatiha nan da nan kamar an sa abin da an zara karin daga kafarsa shikenan ya tashi lafiya lau na tafiya suka ɗauki wannan abin jin jingaɗin wani yanki da na dabbobi suka ba su sai sahabban nan suka ce to ba za mu taba ba ba za mu ci ba ba za mu raba ba sai mun kai gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana abin da muka yi daidai suka zo suka gaya wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma adraka annaha ruku ya aka kasancewa fatiha ruku ya ce ana addu'a da ita da haka yake ku raba ni ma ku bani kasona daga nan malamai suka ce kaga babu laifi idan mutum ya yi rukuya an ba shi wani abu a dalilin rukuyar da yi duk da cewa a nan malamai suna bayanin cewa a wannan hadisi a shi wannan hadisi za mu ga cewa ba wai sun sharɗanta rukuya ba ne sun sharɗanta a ba su kuɗi ba ko a ba su wani abu a karan farko sai da wani dalili haka ne ko ba ka bane sun je garin maiwata mutane da ko ruwan sha suka hana su kuma daga baya suka zo suka ce ku taimaka mana kaga anan dole ne su ce a to in dai taimako ne kuke to mu ba ai mun ba ku ba mu ba saboda haka yanzu sai mu ba ku ce sai ba ku biya mu in kuna son mu muku abu wannan shine abu na hankali duk lokacin da kare nemi wani abu a gurin wani ya hana ka shi kuma lokacin bukata ta kawo shi to abin da hankali zai baka to ni ma ba zan maka kyauta ba saboda haka kissar annabi Musa da Khadir tana nuna mana haka hatta idza ata ala ahli qaryati mistata ma ahliha فأبوا أن يبيتوهما ووجد فيها جدارا يريد أن يتصد فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا mutanen nan ba su ba mu abinci wasu karbe mu ba kuma ka ga katangar su za ta faɗi gawar za ta faɗi kuma ka kama ka yi leburanci ka gyara musu ba za ta ce biya mu ba in so ka ga mun samu abin kaga magana da annabi Musa ya faɗa zahirin shari'arsa abinda ya hango kenan a doron shari'ar annabi Musa a biya su tun da an hana su abinda za su ci an hana su masauki a ba su abinda za su je ko haya su kama ko kuma yi abinci da kuɗin su wa kana abubu ma salihan wa kana tahtahu kalbun lawma wa kana abubu ma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri a sai ba dan mutanen garin ya tada abin nan din ba ya ta yadda shi ne saboda wannan yaran wannan yaran marayu wanda ubansu ko mutumin kirki ne Kirki ubansu shi ya amfani a nan kuma inda aka san nan ta faɗi miyagun mutanen garin nan kwashi kuɗin zafi kaga a shaida a cewa mutanen garin sun san abin da ya da ba su ji daɗi ba da sun bari ma su kallon ta faɗi sun kwashi kuɗin dan abin da za su mana na na a gyara katangar ajiye ta kara karya ba tunda abin da yake karkashin ta kan ne kan tsakakakken dukiya ne yawa suke kan to a nan shine malamai suke cewa na farko ba su karbi komai ba dangane da wannan ruku ba su sarɗanta wannan ju'li ba sai da wani dalili na biyu kuma ba su karbi wannan abin da suka karba ba a matsayin ladan karanta fatiya da suka ladan ya fiye ba ajiyar tilawa ba sai ajiyar shi ba ne daman abinda ajiyar a ajiyar abinda aka ce jo'ol abinda yake jinga jinga mutum ya cancantar wannan dukiyar sai abinda aka neme shi da shi ya tabbata saboda haka sai da suka yi addu'an mutumin ya warki ya tashi kamar da zuwa bisu yana tafiya lafiya lafiya kamar babu alamar harbin kula masu tare da shi sannan suka ce ga abin nan da shi ne malamai suke cewa rukuya shari'a ta zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rukuya ya umarci wasu su yi annabi ya jibril ya yi mata lokacin da jibril ya zo yake ishtakaita kala na'am yake kana baka da lafiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce maka eh to shi ne yi maka rukuya yace bismillahi arqika min kulli da'in yu'zika من كل شر من كل شر نفس ومن كل عين حاسد إذا حسد الله يشفيك يوم تولى da wanda ya zo gurin sa sallallahu alaihi wa sallama da ya lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam shi dora hannunka inda yake maka ciwo ka ce bismillah sau uku بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وأحاذر كفدا توبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيئنا قل هو الله da kula biyu yana tofa a hannunsa ya shafa jikinsa har lokacin da ya rashin lafiya ya zan ba zai biya ba yake umartar Aisha Allah ya kara masa ya karanta masa to kaga ashe a ruqya shari'a ta zo da shi a sallallahu alaihi ya yi kuma an yi masa mala'ika jibril ya yi masa kuma ya umarci wasu masu yi kuma ya ce babu laifi da ruqya matukar ba shirka ba to amma komai na addini akwai sharuɗan ba haka mutum yake yin abubuwa ba tare da ya bi dokokin addini a kansa ba da zarar aka saki layi to babu yadda za a yi abin nan ya zama halal kuma abin da muka sani ne komai na addini komai da aka zo da shi addini an samu ɓata garinsa wannan idan aka samu a cikin ƙololuwar abu a addini shi ne tauhidi kaga mun ba mu aula a samu ɓata gari a cikin sauran abubuwa da sai tauhidi girma ba a tauhidi babu ɓata gari akwai ɓata garin tauhidi da su ake ta an samu da su ana ta ta ta da su yanzu Mun sun ɓata tauhidi sun ɗauki aikin Allah sun ba mu to haka nan a cikin abubuwan da ba su kai tauhidi ba ba kaga dole a samu ɓata gari to ya gana da cikin abin da aka samu ba ta gari a cikin ta wanda suke ne suke kwatar dukiyar jama'a da sunan abin da ake cewa rukiya alhalin ba ba ya da alaƙa da rukiya malamai sun ce yana da cikin da rukiya na farko ta kasance da sunan Allah ne ko maganar Allah ko tufofin Allah ta kasance da maganar da ake fahimtar ma'anarta babu shirka a ciki babu surkulle a ciki babu wani ba a ciki sharaɗi na uku ta kasance wato shi mai rubuya ɗin kai da ya rika jin cewa idan wani ya samu waraka shi ne wata da shi ko ya sake ta yi amfani in ba da rubuyarsa ba za a warke ya ɗauka ubangiji shi ne ya ba da magani shi ne ya ba ta cuta shi ne mai ya yi ta alladhi idza maridtu fa huwa yashfi ubangiji wanda idan na yi rashin lafiya shi ne yake warkar da ni da ji cewa ubangiji shi ke bada da warakar ba wai shi mai bada da warakar ba kuma ubangiji na iya bada da warakar a hannun kowa ba wai lallai sai a hannunsa ba ya rika ganin in ba a zo gun shi ba ba za a samu warakar ba har ya rika cewa duk wanda abu ka ya same shi zai same ni a zo hula wasu suna fama da abu amma ga shi mun zo ba su zo ba kaga kamar shi ne zai bayar in ba a zo gunshi ba za a samu ba to kaga tun daga nan za ka fahimci cewa wannan ba shi ne mai rufe da shari'a ta yadda da shi ba wanda dan damfara ne dan ko wannan ne matuci ne rukuya har ila yau dole ne wanda yake mai rukuya ya kasance malami ne da ya san tauhidi malami ne wanda ya san Allah ya san tauhidi ya san abin da yake haƙƙin Allah ne ya san abin da yake ba ba wato ba haƙƙin sa bane haƙƙin Allah ne dole ne ya zama mutum ne ya karanta littafan tauhidi akalla mai ruku ya kamata a ce akalla bai ba aka tara ya karanta kitabun tauhidi ya fahimce shi mai ruku yadda ko kitabun tauhidi bai sani ba wannan zai yi maka zai ta kaso gara da sunan rukuya kaga ashe ka je gurin dan bid'a neman rukuya ba taso ba dan bid'a ina san tauhidi ana ta kokarin a fahimtar da shi ya san Allah ya zai zama maka wasu tsakaninka da Allah kuma shi ma bai san shi ba saboda ka ya zama mutum ne sale shi yasa a cikin yanayi na magabata duk sanda za a nemi rukuya akan neme shi gurin mutum mai kirki da mutum ganin kowa da kowa yana fitowa mai a matsayin mai rukuya mai rukuyan nan ba yana naɗa kai shi ba da shi mai rukuya ne mutane su za su ga alamar cewa wani ɗin nan ya tsela ubangiji zai karɓi addu'a ta in yi mana bara mu je mu nemi taimakon su saboda haka ya zama mutumin kwarai sannan abu na biyu daga cikin sharuɗansa bayan tauhidi ya zama kada ya kada ya zama ya riƙe wannan rukuya ɗin a matsayin sana'a kada ya bai da shi sana'a yana tara kuɗi har ya buɗe ofis har yanzu yana da motoci har da ma'aikata har da yankin kati wannan wannan ba za ka taɓa samun wannan rukuyar ba irin wannan da rukuyar ba za ka taɓa samun ta cikin sahabbai ba sahabbai ba su iya addu'a ba ba su iya rukuya ba sai iya amma akwai wanda ya bude ofis akwai wanda ya kama ofis sun taɓa jin wannan sana'ar ka ana lissafa sana'ar sahabbai a ce shi wannan kan rukuya ne babu shi a ce daga cikin safa'i ga wani sana'a ta rubiya ba ka ta yake ci ya sha rubiya addu'a ce addu'a addini ba a ci da addini yana daga cikin alamar tasewa mutum ya ci da addini akwai wani malami abu sufyan salih ibn nahran daga cikin tabi'ai yana magana akan irin waɗannan da suke ci da addini yake cewa طلبوا أن يفتحوا الدنيا بمفاتيح بمفاتيح الدنيا فلم فلم تنفتح فوضعوا عليها مفاتيح الآخرة لكي تنفتح لهم sun nemi su buɗe wa kansu duniya wato su samu duniya su tara amma ta hanyar amfani da makullan duniya sai duniyar ta ki buduwa don hanyar da ake bi a samu suka bi ba su samu ba sai suka ce a su ɗauko makullan addini mana su buɗe duniyar da ita da su za ka suka sa makullan addini da duniyar ta buɗe mu karewar lalacewa ke man talaba الدنيا amalin الآخرة a الله haka magabata suke cewa irin su alkubai ibn iyad irin su su biya al-sauri duk wanda ya nemi da duniya da aikin lahira ubangiji ya tabar da shi saboda ka rukuya addu'a ne addu'a amalin akhira ne ba amalin duniya ba wani munajati ne tsakanin bawa da ubangijinsa ubangiji kai ne mai kaza kai ne mai kaza ubangiji ba mu wani lafiya wannan munajati ne tsakanin bawa da ubangiji ba aiki ne na duniya ba hada za ka mai da shi abin neman kuɗi hadisin abu sa'id al-khudri ba zai zama hujja ba ka sun da neman kuɗi da rufiya domin da ake hujja ne neman kuɗi za a kai da rufiya tun farko ma sahabbai da za su shakka ba sun san haƙƙin su ne amma sai da suka je wurin manzo sallallahu alaihi wasallam suka gaya masa sannan kuma kissar duk tana nuna mana cewa ga dalilin ma da yasa suka karbi sannan kuma malamai suka ce ba sun karɓi kuɗin ba ne da ajiyar tilawa dan sun karanta sun yi karatun a'a saboda ya warki aka ba su wannan jolin amma yanzu masu rukuya din nan tun farko ma sai ka biya kuɗin kati kana zuwa kuma sai ka biya kuɗin karatu awa nawa kake so a yi karatu to iya wannan auren sai ka ajiye kudin su saboda haka za ka je kai ta zuwa kai ta zuwa ba dole a samu saukin ba kuma ya tafi da kuɗin wanda ya daidai da abin da sahabbai suka yi ya yi daidai da abin da ya faru a hadisin sa'id al-khudri da suka yi addu'a sai da ya tashi kamar yadda zo a hadisin hatta kama yarshi ka annahu laysa bihi raqam aka yi zo a cikin hadisi ya tashi yana tafiya kamar babu karin kuna masu tare da shi saboda ka in har za a baka juɗe din to kai ma ka bari jami'ai kaga ba zai tara ba to sannan mai rukuya dole ne ya fahimci cewa amfanar da mutane yake ba kansa yake amfana ba yanzu cewa amfanar da dan uwansa yake wanda yake jin cewa dan uwansa yake amfanarwa ba zai dinga zartaro masa farashi ba mai tsada in kana da shi a yi maka baka da shi kama gaban ka je ka daidai irin annabi cewa ya manista ba'a da aka tambaye shi game da rukuya din manista ba'a an yanfa'a akahu falyaf'al an yanfa'a akahu falyaf'al ashe kaga lokacin da za ka yi wa dan uwanka rukuya a nan kana nufin ka amfanar da shi to wanda yake nufin ya amfanar da kuɗin da dan uwansa ya ya yanka masa wani farashi da ya fi ƙarfinsa? sa kaga a nan kansa yake nufin ya amfanar sannan a dalilin faruwar irin wannan kasancewar kowa yana cewa shi mai rukuya ne kuma aka mai rukuya ta zama hirfa ta zama mihna sai ya kasance mutum baya baya tunanin a baya fatan mutane su zauna lafiya fatan su cututtuka bai waye saboda kwastomomi su kamu an tambayi imam ahmad aka ce wani yana yi wa yana yi wa matattu wanka ana biyan shi fasta'zamahu qala bil kira imam ahmad ake gayawa aka ce wani ake ga masa wani mutum ke shi sana'a san an yi mutuwa yayi wa mamadawa wanka a biyan shi ce wannan ita ce sana'a sa ya ga girman abu ce bai dace ba bai dace ya yi wannan ba ke tabi'a ce dalili saboda zai rika fatan musulmi suna mutuwa yana mutuwa saboda haka sai ya yayi kama da al wanda saboda tsadar a wahalar abinci zai saya koyi dan dan wahala ta yi wahala ya fito da shi ya tsada ya samu kuɗi kaga wannan zai so wahala to haka nan irin wasu wanda suka bai da rukuyar sana'a za ku rika fatan a yi ta samun cututtukan saboda kwastomomin su yawanta wannan ya sa ma suka faɗaɗa sha'anin aljanu suka ƙarfafa lamarin aljanu suka sanya aljanun ma suka rika yi wa suke wa mutane barazana saboda irin yadda aka ba su fawa dukkan wani ɗan abu ƙanƙani da babba sai a ce maka aljanu mace ta kira ma gidan aure saboda muyagun halayen da sai a ce aljanu da suka hana kuma ba ta da ita ce aljanar in ta gyara halayen yadda za ta zauna gidan aure amma sai a ce maka sai a ce ubanta aljanu ne a kawo ta a yi masa rukuya dan kasuwa idan ya ga al'amuran kasuwanci tana ja da ba sai a ce maka aljanu ya zo a rika yi masa rukuya ko ya je a je kantin sa aiwa kantin rukuya aljanu sun sa hannu a kantin sau haka sai aka mai da duk ciwon kan mutum yana fama da ciwon kai yau da gobe sai a ce akwai aljanun ciwon kai su harkar su ke nan su rika sa maka ciwon kai dukkan wani motsi a jikin dan adam sai a rika cewa aljanu ne aljanu ne aljanu ne aljanu wannan ba dole ya kara tambama aljanun ba وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا domin da zarar ka dinga ba su irin wannan power to ni a gun cikin su kana kara musu girman kai ta kara musu ta tallafi da ta jabberanci wanda kuma wasu abubuwan da dama ba su da alaka da shayatin jinni suna da alaka ne da shayatin jinni idan aka magance wannan shaidan a ta cikin mutane shi kila an magance abu amma sai a haɗa su da shayaɗi da jinni to kaga wanda zai rika wannan shi ma ya zama ɗaya daga cikin shayaɗi ne da su ɗin domin yana taimakawa shayaɗi da jinni ne وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون sannan yana daga cikin wato abin da yake faruwa a harkar rubuya a yanzu yadda za a ga ba a la'akari da talatin wanda zai rubuya din wanda rubuya addu'a shi kamar da muka sha faɗa addu'a din nan karɓarta yana da alaƙa da nagartar wanda yake addu'a yana da alaƙa da nagartar wanda ake wa addu'a. wato zai yiwu mai addu'ar ya zama mutumin kirki amma kasancewar shi wanda ake yi wa addu'ar ba mutumin kirki ba addu'a ta kisa ne shiga domin shi ba yana da tasiri saboda gyaruwar zuciya ke sa a karɓi addu'a to shi zuciya sashi ba a gyaru take ba da haka shi ne addu'ar zai iya yi ko ba a samu karɓuwa ba saboda shi wanda ake wa ba mahallin a karɓa addu'a ba ne dangane da shi ta yi kuma ya kasance shi wanda za a yi wata mutumin kirki ne amma shi ne yin mutumin banza ne wani ma rayuwarsa cike take da shirka da kafirci mutanen da Allah ke cewa ba da wa'ul kafiri na illa fi zalal addu'a su a banza suke yin ta to rashin la'akari da salahan wanda yake addu'ar shi kansa yana daga cikin ɗabi na rukuya kuma bayan da za a yi talibi mutumin kirki ya mai da sana'ar rukuya ita ce sana'ar cin abincinsa talibi ba zai yi wannan ba wanda duk ga ya yi wannan to ya fita daga hanyar magabata don magabata ba su yi wannan ba za ka samu wannan cikin magabata ba za ka samu talibi ba yana harkar rukuya kuma yana gaya maka cewa aljanun nan ya san su kuma ya san kowanne da irin da irin ayyukanka akwai aljanun da suke hana aure akwai aljanun da suke auren mace akwai aljanun da suke hana barci akwai aljanun da suke kaza akwai aljanun da suke lalata hailan mace akwai aljanun haka za ka na ta faɗar kai ka ce a duniya aljanu ya tashi tare da cewa alamul jinni alamul gaibi ne duniyar aljannu duniya ce ta gaibi kamar da Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu bil ta rauna tarawnahum duniyar su daban ta su daban a cikin su akwai mutanen kwarai akwai salihai akwai musulmi akwai wanda ba musulmi akwai salihai akwai wanda ba salihai akwai ahlus sunna akwai bid'a wa akwai wannan amma dangane da mu duk wannan gaibi ne in aljani ya zo ce maka shi musulmi ne ba yadda za a iya gane musulmin ne tunda ba tara ba ba ba ba gare da zaka dinga a sahu ba kuna sallah da shi ko ku haɗu da shi a hajji ga yadda cewa musulmi ne ba ka zai maka zai iya maka ƙarya ko ya ce maka shi mutumin kirki ne zai iya maka ƙarya haka don abin da zai gaya maka babu tabbata yana da ba yadda za a yi ka iya gane gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa domin wannan alam din wannan duniyar da ta aljanun ba duniyar ta bace da haka ba za ka iya hayyace komai da komai a kanta ba wanda duk ka ya zauna yana maka wani shaka shi to ka tabbata wannan mai yaudari ne dan damfara ne matuki ne boka ne yana so ya yi amfani da aljanu da zuwa shi ya cimma burin wanda zai ɗauki harkar rukuya gari gari gari gari ya zai da ta sana'a wannan ba shi ne mai rukuyar da ya kamata ka jirin su sannan wani abu tattare da waɗannan waɗanda suke rukuya da sunan sana'a suka saki tafarkin magabata za ka samu harkar ta su cike take da sabon Allah za ka samu ana kaɗaita da mace wacce take muharrama ana shafa jikinta da sunan rukuya ina aka halatta maka wannan dan kana mai rukuya ina aka halatta mai rukuya ya zauna daga shi sai matar da suke aji biya ina aka halatta mai rukuya idan da kama kan wata mace da ba matarsa ba ka samu gardi ya buɗe ƙafafuwansa ya sa masa mace a tsakiya tsakanin cinyoyinsa ya makuro ta yana addu'a yana karatu alƙur'ani ina aka samu wannan wata shari'a ce ta halatta masa wannan to kaga a lokacin da yake yin wannan da sunan addu'a ubangiji ya raba ta da aljanin a lokacin su kuma aljanin aljanu murna suke murna suke cewa sun yi nasara sun yi nasara ga irin aikin da suke so dama ga shi da yana tabbata saboda haka da idan aljani ɗaya ne yanzu su karu a jikin nasa domin sun samu wani shaidanin jinsi yana taimaka musu la za a kai da kaje neman agaji da tallafi gurin Allah kaje gurin wani fasiki kuma ka ce shi zai maka wasu da tsakaninka da Allah Al'aflu, fi ruqya asalin asali shine kowa ya kanta sai idan ba zai iya haka manzo Allah ya sai da ya kai matakin da ba zai iya ba sannan da Aisha take taimaka ba kaga al'aslu shine kai wa kanta, idan ba za ka iya ba matar ka yi maka dan ka yi maka wani makusancin ka yi maka sai ne dan duk abin roƙo ne gurin Allah babu wanda ubangiji ya sanya shamaki tsakaninsa da shi yace kai in ka roƙa za a baka wancan iya roƙa ba a ba shi ba domin su waɗannan yan nan fara hujja da abinda suke hujja da shi abinda suke wato wa abinda suke rudar jama'a da shi shi shine su fa sun san kan aljanin nan sun san madafar abinda suke nuna mutane ke waye yake sai ka san madafar aljanu sannan za ka yi hutun addu'a ina aka samu wannan babu shi a shari'a don haka da zarar irin waɗannan suna yawaita to aljanun ne za su ƙara yawaita takargazar aljazinta ya ta kare yawaita saboda takargazar masu taimaka musu cikin al'umma duk inda waɗannan suka dabbiro gari to kan ɗauka magance muku shaidanu da aljanu za a karo muku su za domin duk inda za su zo tare da nasu za su zo da haka za su haɗu su yi ta cuta a cikin al'umma wannan shi ne rabba naskanta a ba'adu na bi ba'adu wa balaga na ajala nan da zai ajalta lana da ubangiji ya faɗa aljanu za su ce wa ƙala auliya umilal jin ربنا استمتع بعضنا ببعض ya ubangiji tashin mu ya more tashi sun more mu mu a matsayin na aljanu mu ba ko mun more sun more mu saboda sun yi amfani da sunan mu an yi ta kawo musu kuɗi sun more mu ma kuma mun more su saboda sun yi da bayan Allah yasa ubangiji ce qalan naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha'a inna rabbaka alimun hakim da karshe ubangiji zai tattara su da aljanu ya watsa su ta saboda haka yana da kyau ɗan uwa a rika faɗakarwa musamman a cikin ƙauyuka domin an fi rudar ɗan ƙauye ana amfani da gidajen kafofin watsa labarai ana yada irin wannan da dama daga cikin likitoci ba daɗin abin suke ji ba dan saukarewar lokaci bayan an kai wa shi wannan ɗan rukun yaƙin mara lafiya ya masa dukan ya ji masa rauni karshe za a kawo likita a bar likita da aiki kuma ya fafata masa kai to kaga likitoci da dama ba sa son wannan wasu matsalolin sun san su sun san matsaloli da ba su da alaka da wani aljanu amma an je an kai ga wani fara da sunan cewa aljanu ne shi kuma ya sa wasu ƙarfi da dawa suna ta dukan mutum ba wani ba aljanar suke duka ba a lokaci shi shi wannan mara lafiya suke suke jigatawa shi suke jigatawa akwai a wasu lokuta ba da har akan samu mutuwa na karanta a wasu ƙasashe irin masu dukan nan damar da dan da nan sai su ɗauki abin duka da sun yi kisa su ce aljanin da ya kashe ba su suka yi kisan ba aljanin ne da aka dace shi ko aka shaƙe shi shi kuma sai ya shaƙe mara lafiya ba ga wannan ba yadda za a alkali ya kane su dole ne alkali ya hukunta su kuma da haka akwai rukuya a shari'a amma tana da tana da babu idan an kawo maka mara lafiya in masa wa'azi su kullum idan yana yin wasu abubuwa na saban Allah wanda har ya bawa aljanun kafa suka iya cin masa ka nuna masa ya daina ka gaya masa azkar na safe da yamma da daddare na lokacin da zai kwanta lokacin da zai fita ka koyar da shi waɗannan abubuwa ka nuna masa ya yi ya nisanci shayaɗin insi sai shayaɗin jinni su nisanci ka nuna masa haka mutum yi mai rukuya na kwarai haka yake yi amma waɗannan masu rukuya suna yin wa'azi saboda ai ba su aljanin ya rabu da mutane za su so aljanin su ci gaba saboda ai ta kawo musu kwastoma saboda haka sai mun nuna wa mutane al'iladu shar'i rukuya shar'iyya ya ake yin rukuya ta shari'a kuma wannan matsalar ba wai anan kasar kawai ba na ga rubuce-rubuce da dama da aka yi wallahi ana fama da ita a kuwait ana fama da ita a syria nan ya fi ma tsanani ana fama da ita a masar ana fama da ita a saudiya suna fama Kada da aka masana sun yi rubuce-rubuce na karanta rubuce-rubuce da dama da aka yi a kan wannan dan kuwait har wata shekara wata samina ma suka yi saboda a wayewa da mutane kai akan sha'anin rukuya din kamar su waɗancan kasashe sun daɗe da samun wannan matsala mu ne daga baya baya da aka fahimci ai akwai rukuya ana yi wa mutum addu'a ya wari shi ke nan sai ɓata gari suka shiga cikin harka maimakon a ci gaba da ganar da mutane dan kada su kada waɗannan ya ɓata garin su abin nan sai aka kyale waɗannan ɓata garin har suka yi ƙarfi har ma sukan fito su a taimaka musu masu taimakon mutane mai taimakon mutane ne zai je ka ce a ce maka sayan kati na ganin shi naira ɗari biyar bayan wata ɗaya in ka koma sai a ce kati ya tashi ɗari bakwai ne yanzu wani kuma taimakon mutane a wasu ƙasashe tun kafin ma su shiga wurin, a get sai ka biya kuɗin shiga duk akwai wannan saboda haka faɗakarwa ita za ta mutane kan su yawa ne ba a ce babu rukuya ba amma kuma akwai ta shari'a akwai wata ba ta shari'a akwai da shari'a ta ajiye akwai abin da kuma mutum yake sai wasu abubuwa da dama waɗanda suke faruwa a cikin rukuya din dangane da karatun qur'ani shi kanta wanda shi ma wani galibi ne mai faɗi Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu dangantakar Allah ya samu gane wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi بسم الله الرحمن الرحيم saboda lokaci ya yi nisa za mu amsa tambaya biyu wannan ya ce mace ce a lokacin azumi sai haila ya zo mata ta zo mata sai ta ajiye azumin da daniyar kalama wato daniyar kalama shi bayan sallah da bayan sallar sai sai ta samu kuma ta rika wahala a wakai duka wahalar da ita ba ta samu damar rama waɗannan azumi waɗannan azumi ba har har wani azumin ya zo kuma sai ta haihu a farkon azumi to shi ne yake yaya za ta rama waɗannan na farko da kuma wannan wanda ta haihu a cikinsa kuma idan ba za ta iya rama su ba yaya za ta yi za ta rama su idan har tana da iko a wato gwargwadon ikonta za ta iya rama su ba wai sharafi ba ne sai ta yi su a jere duka wato za ta iya yin yau gobe ta sha biyu ta ɗauka haka har ta ga cewa ta rama adadin kwanakin da ta bari sawa'un na wanda ta bari a sababin haila ko a sababin ciki da sauransu idan ba za ta iya ba saboda wata larura da za ta hana salamawa to a nan sai ta ciyar da miskini kowane kowane azumi daya ta ciyar da miskini duk da cewa a nan malamai suna da wani bayani da suke kamar azumin da aka bari a dalilin haila wannan daman bil'ijima rama ta rama ta ake wanda mace ta bar shi saboda haila wanda ko mace ta bar shi saboda ciki to a nan wasu malamai suke cewa za ta rama wasu su ce za ta ciyar wasu ma su haɗa rama wanda ciyarwa wasu kuma <coughs> su a kan ciyarwa to a hakika babu wata hujja da ta nuna cewa matar da ta bar azumi saboda ciki za ta haɗa ciyarwa da ramuwa gaba ɗaya domin ciyarwa tana zama makwafi ramuwa ne makwafi ne na azumi to ba za a haɗa abu da kuma makwafinsa ba abu da abin da aka kawo shi a matsayin canjin sa kuma da a haɗa su lokaci guda sai zama kamar ukuba ma ake mata kan abin da ba wai laifi da kai ba kamar ana so a yi mata wani horo da kai ka ta yi laifi sai ta rama kuma sannan sai ta ciyar kan kamar tare da cewa mutumin da ya bari saboda halin tafiya ta fi kawai ya rama ba a ce ya siyar ba wanda ya bari saboda rashin lafiya ta aka yi rama ba a ce siyar ba wasu malamai suna kiyasin da wanda aka yake mara lafiya saboda aka suna sha kawai rama za ta yi wasu kuma su a za ta siyar ne domin ubangiji ya kakkaɓe masa azumi saboda haka a nan tana iya ɗaukar ɗaya daga cikin waɗannan ijtihadai guda biyu ko dai ta ciyar ko ta rama akan azumin mukan da ta bari Wasu saboda ciki wanda kuma ta bari saboda haila wannan bilistika ramawa za su yi idan ba za ta iya ramawa ba wannan kuma wani abu ne wanda zai iya cewa daga baya ba wai dan sun taru da yawa ba taruwar su da yawa ba shi ne yake nuna ba za su iya ba da mutumin da yayi da yake kafara ta ta kisan kai ko yake kafara ta jihari an ce azumin wata biyu a jere daga wata biyu a jere yana da yawa wannan yawan sa bai sa an sauke masa ba to haka ita ma yawan su ba zai sa a sauke mata ba za ta iya za ta iya rama wannan kuma yace a gaya mata ko a yi masa tsarin bayani akan wannan aya fal yawma najjika bi badalika li takuna liman khalfaka aya fa inna katiran min an-nasi an ayatina la ghafilun wannan ayar ta zo a tiyakin wato halakar halakar da fir'auna kamar su zo a cikin surar yunus idan bai tambayar yana kusa akwai tafsirin surar yunus na wannan shekarar da muka yi a maiduguri akwai cikakken bayani akan ayar da ita da ayar da take gabaninta akwai cikakken bayani a tasirin surat yunus da muka yi na bana saboda ta samu kasafin ya fi in yi maka takaitaccen bayani a yanzu a kai za ka ji maganganu har ma na wasu wanda suke cewa wannan ayar tana nuna cewa a fir'auna shi ne wanda yanzu ake ganin mumiyarsa yake ake ganin shi wai a gidan tarihi yana nan shi ne fir'aunan da Allah ke fariyo mu da jika riga da nika shi ne wannan akwai magana da ne akan wannan babu wani abin da yake nuna cewa abin da ake nuna mutane hoton wani kan jama'an mutum aka ce shi ne fir'aun da wata hujja da take nuna haka Allah ya ce kal yawma nunji ka da nika wasu malamai sun ce ubangiji ya tsere da shi a lokacin ya fito bayan ya fito a yi kan gabar ruwa ya fito da shi a kan gabar abin nan gabar ruwa saboda mutanensa da suke ganin kamar shi Allah ne kan su ɗauka bai halaka ba yana nan su gagawar shiga ta nan su ɗauki izina da aya a kan cewa eh lalle fir'auna ya halaka gagawar ta nan su ɗauka su je su yi da abin da su da ita shi da abin da ubangiji yake rubi da li ta kuna liman khalfaka aya waɗanda ka baro a gida ka taho ka kawo annabi Musa da kace ruwa cinye ku an fito da gawar ka dan su zan aya gare su da yawa da cikin malamai akwai da suka da haka idan ka koma tafsirin zaka cikakken bayani akan wannan ah, da maganganun malamai da suka yi Allah ba ɗauki sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi